واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون ya kai wannan manzo ka tambayi waɗanda muka aiko a gabaninka daga manzanni shin mun sanya wasu ababen bauta koma bayan allah mai rahama